Y بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka shugabanni da malamai iyayen wannan kungiya da ke haya tebul yan uwa mahalarta wannan majalisi baki da yan gida maza da mata muna gaisuwa da gaisuwar islama daga manara tv people's nigeria presi radio mina landmark fm fantagora radio koron busa social media, Kontagora branch, sauran kafafenmu da world side muna gaishe ku da gaisuwar islama a wannan barisiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau ne ashirin ga watan Ramadan, hijirar shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ashirin da ɗaya ga watan Efiriri miladiyar haihuwar annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Idan ba ku manta ba tarihin suratul Isra ya nuna annabi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga ɗakin umi hane daga makka zuwa baitul magidi yanzu kuma daga baitul magidi mun samu bayani cewa har ya je wurin ubangiji hana buwa ta'ala yanzu ya dawo da sako na ƙarshe saboda yana jin kunya na jin nauyi ya sake koma wurin ubangiji ya sake neman alfarma rage sallolin nan biyar alaihi salatu wassalam mutum ne mai jin kunya mai jin nauyi amma tare da haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amince mishi a babin lada cewa zai bai wa kowace sallah da tashi da ta jama'a shi a kan goma ɗin nan kamar yadda bayani ya gabata a jiya. Abin da muke son mu sani shi ne da ya dawo nan baitul mikidi me ya faru to shi ne za mu tashi a yau. Abin da ya faru ya hau dabba shi ya koma gida wani abun da zai birge mutane ya ba ku mamaki ƙara gaggata a bangiji su bi hana kuwa ta'ala da manzancin alaihi salatu salam shi ne duka alfijir bai ita ba an yi wannan tafiya ne cikin wannan dare aka je kuma aka dawo cikin wannan dare duk alfijir bai yi ba don haka yasa da safe ya ba da labari domin kenan dan a fara sallah yanzu hamsu salawa da kafin ya tafi ba a yi su ba su san yayi tafiya ba ba wani mutumin makka da ya san yayi wannan tafiya sai Allah don haka yana ba da labari ya zama kama an buga ganga kenan da abu jahal kowa aka yi tsaya wucin gari ana ba da labari jama'a da muka ce muku muhammadu mahaukaci na kun ka ce karya muka to yau ku zo ku ji daga baki ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koma gida bai ma yi wani ba da labarin tashi shi daga baitul migdis zuwa saman sama ta bakwai fadan Allah maganan ma ba ta waduwa wadda ma ta dama damo da ya faɗi ita ce ya tashi ya tafi baitul gidan ya dawo nan ya tsaya to wannan kadai nuna bala'i ya faru kai ko ne ya rena mana da hankali da Allah sai aka tara Abu Jahal zuwa nan jimaye gangami yan kasuwa wai don yana so duniya ta san cewa addin da yake faɗin nan ba gaskiya ba ne don haka a nemi tsayi yan kasuwa tun da an tabbata tun haihuwa sai bai taɓa zuwa shan ba shi da kan shi ya san bai taɓa zuwa ba su ma sun san bai taɓa zuwa shan ba bai tilmiki dai don haka a duk waɗanda da ka san wata wurin ne ciki. gaban jama'a ya bai tafi don haka za ka ɗauki hoton abin tafi yanzu maki Allah kowa ha kawai kowa ya taru an sanya lokacin haɗuwa don an tabbata bai iya ba da amsa to kuma ku ji wani ikon Allah mutanen gada za su yi mai tambayoyi sun sun yi shekaru sun suna yare suna zuwa can sun san baitul maqdis suke da waje don haka tambayoyin da za a yi mai ba su a jini ba balle ya ba da amsa don haka babban ɗan kasuwa na farko ya ce mishi muhammad da ka ce ka je tambaya ta farko da nuka sani yi maka ya babba guda nawa akwai kewaye masallaci manyan itace nawa na kuma wani mai irin itace shi kuma bai sai wannan wurin ba sai malaika jibril sai mai daga kai yana daga kai sai aka sa mai a bidiyo ya girge sai ya ga kalar sai ce ya ka dani kuma kalar su bada da shi bai ka wala ya kaci wala ya kaci abu jahalin ce kai ga Allah kai kayan gaggawa kai wani taho ba ma kishi ya wuce ya wuce shi ma ya zo ya tambaye shi yadda can kehen lambuna yaya koran mataki kuma annabi bai sai gefen na ba nan ya a inda ya sallan nan i ma aka gwada mai ga hizo sai ya faɗa musu duk ga yadda ke ga yadda ke, don bai gama ba da cije su wallahi ni sai na ita na ita wa haka dai aka yi duk kahiran nan suka ta Allah ya ci wa asirin bawa. to labari da ya shiga don kun san wata ɗaya ne akan rakumi ko akan doki ko akan jaki masu tafiya baitul maqdis yan kasuwa wata ɗaya suka yi bisa hanya kafin su kai su sake wata ɗaya da dawowa to ka ba ka auna mutum ya ce ji da dare da ya dawo don haka nan na aka yi ta wanda aka yi da abubakar radiyallahu anhu ya tafi gona ko ya yi tafiya ya dawo abu jahal ya mutu ya gani yana haɗuwa da shi sai ce mai kai ka gamu da ka sai ce wa yake muhammad Sai ce a'a ban gamu da shi ba ka ji labarin kuma ya taho da shi sai abubakar ce duk labarin da ya taho da shi in shi ya kwaɗi na yadda. Ya ce a'a ba su ko bane ka jijiyar abin da ya faɗi da ya ce komi in dai ya faɗi ko wallahi abin nan gaskiya da ya ce mr nurdin to shi ne dalilin sama abubakar abubakar siddiq shi ne dalili yasa nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana da ya tashi yana yana faɗin darajar abubakar a gaban sahabai radiyallahu anhu yake da su kuɗi ba ku gani duk wanda ya musulunta daga cikin sai da na ja hankalin shi na yi ta kawo da na sai da shawuya kafin ya karbi musulunci yace amma ban mutum guda sai daga cikin shi shine abubakar yace ranar da na gaya mishi na je kogon yara ga abin da na gani a halin yanzu Allah ya zaɓe ni ni na zama manzon shi na ƙarshe yace ina gama wani abubakar ya kalma shahada tun ba ce mai ya karye musulun da shi sai na ba shi kawai sai kalma shahada saboda haka wannan rikici yanzu ana nan ana ta yi amma dai sallah ta da an farlanta ta sai dai a wacce shekara shekara nan sallallahu alaihi wasallam makka abinda malamai jumhur suka tafi da shawo to sha biyu yayi ba albabu sallar farilla shekara goma sha biyu sai shekarar ƙarshe sai an ka yi wannan tafiya kuma daga nan an ka farlanta sallah guda biyar din da kuma dokokinsu da ka'idoji. amma bai yiwa a tauka ba a yi don haka dole gidan darin arkam nan bangaren safa dutsen safa ta gefen gidan sarki fahad to nan ne ake ake yin sallar cikin gidan shi sai da umar bin habab allahu an ya karbi musulunci shi ya tambaya ce wai me ake yi haka in za a sallah a sa a rufe baki kan murya ta ita a yi kira kuma sai an rufe gida kuma sai an sa wasu ‘yan agaji sun hau wani wuri suna gane kan wani ya jiya ya dawo. Sai Umar bin Hassan bai ce a me muke tsoro kai ba da sulu lahi ba ne to wa kake tsoro ba Allah ba. Kaji kaji halin da ya shiga ne kawai. ne dalilin fitowa waje a yi sallah ko wace ko je dalilin sai iske Umar bin Khattab a sabon gaba da Allah ya ji nan gana shi ma ya bi kenan Hamza radiyallahu an shi dalilin musulun sai shi karyaye. saboda ya dawo daga farauta ya ne da ya dawo daga farauta sai yana takama ya yi faɗa da namun daji ya kawo a nama da yawa yana tafiyar iko dama mulki yin ƙarfi ne sai wata goya sai sai mai tuki sai ya ji mota ke ta ce to ne amfanin ka ya ni ya mace kawai gaya mai maganganu ba ma namiji ba wanda ya gama waɗanda namun daji ta ce ga ɗanka nan cikin garin ga bai da shakka ana yi mai wulakanci kana da ran ka gaza yin wani abu ka je daji kana wata da namun daji ina hankalin ka yi sai ce a ah, wala ke ba a da ke wani ba nan na mai ta ce yanzu gaba gare ni ya biyo abu jahar ya kakin majina ya zuba mai ga hulka ya watsa mai kasa ya toba mai miyau ya kira shi kaskantacce dan gidan kaskantacce sai hamza ya shiru mm, mm, dana an ka mana sai ka tambaya karya na ni ba sai je bakin kaba ya isa abu jihar an taru ana fada yana girman kai shi na buga mai wani randami ga kai sai su ke yawa ce sai jama'a sun ka taso abu jihar ne bai magana kai wani shirin abu na ga abu jihar ce a na san abin da ni ramuwa ta yi kane ne wa walakan biyu tsari sai wani ya ce ah, wai kai yanzu har da kai ma kai ma ka musulunta halan sai ce tuna musulunta kuma wallahi da ni ba kan magana sai tuna ta ce. ina neman dai abokin waka Sai ya koma gida sai ya kwance ce kai yau na samu matsala ina duk cikin yin karya na ce na musulunta kuma ba musulunta ba yanzu ya rayuwa ta take da na yi karya ne ni wanga ni hanga ya yi cikin damuwa har ya samu ya ga ɗan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mai gaskiya ne an yi masa kaza an yi masa kaza ya ce gaskiya ne ya ce to dalilin maka na ni na samu matsala don ni ma na yi karya kaji kaji kuma na ce na musulunta kuma ni ba musulunta ba don ni ba ni son musulunci ni na yi kawai don kare jini haihuwa annabi ya dau hannu yadda dafi girgin shi ya ce hamza ka musulunta mana da ka yi karya ka fashe shi gaskiya mana sai ce kuka magana ka ta yi ta baiwa sai ya kalmar shahada yana da ya kama cikin gari yana yana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sai ya tsaya da waiwayo yana ka na wanda zai ce Allah ya shahada yanzu maganar da za mu ci gaba shi ne cewa mu koma madarisin sai sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari سبحان الذي أسرى بعبده ليلا tabbatar ma بنجي سبحانه وتعالى wanda da ikon shi da mulkin shi ya iya dare sai ce abdan da bawon shi wannan ya ka akwai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan suna da Allah ya ya ce kuma wani wuri ce maka nabi wani wuri ce maka rasul wani wuri ce maka bashir monir raj wani suna ne ka fi ya ce a a ai na fi jin wannan suna da ya kira ni bawa na fi jin daɗin da Allah ya kira ni bawan ina jin daɗin wannan kalmar kun ga ku girman kai shi wani ma tsaro tsaro ya kana shi Allah ne ma shi ba. sai ce min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa da hiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa kamar da kuka ce akwai nisa eh akwai nisa amma ya yanzu ga aya ta da ko ina ana karantawa ba batun ma wani kariya ba ne Allah ma da kai ke kariya kuma aya ta mai larabcin da ba a iya irin ta balle a ce shi da larabci Allah ya ce mun yi haka linuri yahudan mu gwada mashi min ayatina daga ayoyin domin aika mai da muka ba da tarihi ya rasa wargidan gidan shi Khadija radiyallahu anha yanzu kuma ya rasa Abu Talib mai taimaka mai hambi to bisa waɗannan dalilai ina yanzu a bari a sai da shi don ya ƙara ƙarfin aqida ya ƙara shan imani ya goshi ya sai ya ga aya Allah shi kan shi ga ya zama aya Allah tafi ya ce da daddare ya sai baitul maqdis kuma cikin dare ya dawo balle ya yi miraji inda babu tsani babu abin matakala kuma ya shiri a wurin Allah subhanahu wata'ala kuma ya dawo kuma ya dawo da tsarin ibadar da su yahudu sun san eh tabban akwai irin wannan kaifiyata kaifiyatul ibada da ke cikin su Allah ya ce innahu huwa ma da innahu huwa samiul basir shi Allah mai ci dan haka duk maganganun da ake ya kuma mai gani ya ganka ya ga halin da kake ciki yanzu kuma Ubangiji ya ba ka kariya da kai sai kuma ya ce. وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخذوا وآتينا موسى الكتاب دون حكا ممبئي وموسى عليه الصلاة والسلام لتاكي بمعنى التوراة جيني معنى الحكم مباشر لتاكي وذكي كده وكنتي وكنتي من الشريعة وجعلناه هدام لبني إسرائيل كما موسى يا أدنك يسيو أن اللي كان الشريعة كبني إسرائيل جادونا إبادة يسيو التوراة دفعه tsarin ibada da ke cikin alkur'ani daban don haka yake hudan libani isra'il shirya ga bani isra'il wanda bangaren akida kenan ah, innahu Allah tafi domin duni wakila babban hukuncin da ke ci shi ne kada ku riki wani na in ji Allah min duni mun ta bayyana ta kalmar min duni duk abin da bai kai Allah ba to ya shiga cikin hukunci na min koma baya na ma'ana wanda bai kai ni ba wannan ya hada da mala'iku ya hada da sammai ya hada da al'arshi ya hada da kalsai ya hada da annabawa ya hada da manzanni ya hada da mutane da jinnu dabbobi duka ya zama min wannan kalma ce ta tauhidi domin zai zama Eh, dambala ka wanda a kololuwa kwata-kwata wanda ya da ka dawo ga na ƙasar ƙasa don haka yi yake amfani da wannan kalma min duni wakila eh, a nan kada ku riƙi wani na a matsayar madogara shi ne wakili zama ne shi da ku dogara gare shi duk wanda za ka dogara gare shi ba Allah ba wato shirme ne kawai kai kuma haukata eh, سيتي ذرية ذرية من حملنا مع ذرية من حملنا مع نوح هو إحنا متعني موسى للجماعة عليه عليه الصلاة والسلام وعليه الصلاة والسلام ذرية من حملنا مع نوح وده آه، آه، ممكن توكيل تعريض نوح يعني كلمة ذرية da larabci ta saba ma da hausa in aka ce zuriya ko ‘ya'yanka, tasdikokinka, iyalinka, da mahaifinka, da mahaifiyarka ba su zama cikin zuriya. Amma a larabci, har da mahaifinka zuri'anka ne, mahaifiyarka zuri'anka ce, ‘ya'yanka da jikokin dukkansu zuri'anka ne. Eh, a da larabci shi magana ce da don haka yake ta man amanna ma'a zuriya ce wanda muka ɗauke ta tare da nu a cikin jirgi alaihi salatu wassalam kaga waɗannan zuriyar da yake magana ai kakannin musa ne ko kakanni shi ne amma sai zo da wannan kalma don a gwada maka duk wanda yake da jini da kai to yana cikin zuri'anka don ka ɗauki abin eh, da muhimmanci إنه إنه كان عبدا إنه شيء أنه عليه الصلاة والسلام كان عبدا شكورا shi bawa ne na Allah wanda ya da yawan godiya a shakur tun yana yaro har ya zama annabi har ya yi gwagwarmaya addini har ya bar duniya Allah bai taɓa yi mishi wata ni'ima komi karancinta sai ya yi zai biya an tabi'ance shi kawai harshe ne kawai ya zama ma a shukur ko menene zai ce alhamdulillah hatta walau rashin lafiya ko rashi ko abin ciyo ko kuka ya sami nuhu bajin godiya ga Allah zai mai da sai ya ɗaukar aiki da abin ba haka ya tashi zuwa miki ba Allah na ya sa tausayi ne sai abin ya rage don haka sai ki gode saboda ai kowane irin abu alhaifi ne tsakaninka da ubangiji babu shari ko gobara aka yi gidanka ya gone gaba ɗaya in ka ba ga ka'ida Allah ba cutar da ka yi ba abin da ya ke nema wurinka akida da imani kana yadda abin nan hukunci ne na Allah kana lafazin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرني من مصيبتي وأخلف لي خيرا منها والله لا جاي مكة وخيرا منها لا جاي مكة وأن اللفظي كوي دخي وأن الله زي بياك أصار نم والله زي بياك لأبين الدنيا نأزك إن بيجي بياك لي يسأل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ka kadai an ja maka hasara ka gode ma Allah ka dogara ga Allah ka yi tasbihi ka yi azkar ka gode ma Allah da ya jarrabe ka da wannan abu ka yi tawakkali babu kai babu shirka babu kawo wani Allah a zuciyarka kawai ka bar ma Allah da aka tashi biyan ka wannan hasara kila dudu du gidan sai wuce miliyan goma sai an ka ɗauko aljanna gaba ɗai aka ɗauko "Rahama Allah gaba ɗai aka ɗauko shirya shi duka aka ba to kaga ka waje kai ni'ima ce aka yi ba. Sai sa yake ambata a cikin wani inda ko ƙana abdan shakura sai yake وقضينا إلى بني إسرائيل كاذبة إن في الأرض لتفسدن في مرتين ولتعلن To kalma wa fadaina ila Isra'il, fassararta a matsayar hukunci ya fi fitar da ma'anar aya duk daga ace aike, arsalna amma duk wannan na cikin sharhi na mufassirin ahlul ilm rahimahumullah fa qadaina ila bani isra'ila mun zartar da wani hukunci ba umarni ba hukunci ne ba na umarni ba domin inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha bai umarni da mummunan abu don haka lazim fassara wa qadaina ya tsaya a kan kaddarawa mun kaddarta abin da zai faru cikin ilimin Allah na gaibi ba wai riwayi ba a'a dai matsaya ce na hukunci na jarabawa da aka yi mutu wa na ila bari, isra'ila fil a cikin littafi bi ma'ana a taura cewa take-taken ku ya nuna da tufsidunna fil ard za ku yi banna a cikin ƙasa ƙasa kenan ta yankin Masar da Jordan da Baitul Maqdis za ku yi banna a cikin musamman fasatan area Baitul Maqdis wala ta'alun na uluwa da tufsidun na marratain za ku yi banna sau biyu banna sau biyu lalacewa imani na farko da lalacewa imani karo na biyu dama su za su jawo ma mutum musulmi masifa a duniya za ku yi banna ku manta ku musulmai ne ku manta doka Allah ku tashi hukuncin Allah da gaskin a taura sai Ubangiji ya koro muku hukunci na nan na farko na duniya kafin na lahira in muku tuba ba wala ta'alunna uluwan kabira kuma Allah ya ga tabban za ku yi wata dabi'a za ku kangare ku ketare biya uluwan kabira kangara mai girman gaske ma'ana za ku yi ta'addanci za ku yi banna sosai wannan kamar wani sharri ne na gaibi da ke tahi a gaba Allah ya je ya kayo ya mabani Isra'il cewa ga abin da zai faru kuma in kuka yi wannan abin ga kuma abin da zai biyo baya sai ce me فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي سبيل فجاءوا خلالا الخيام وكان Shine subhanahu wa ta'ala ce wai da ta a wa'adu ula kuma. Idan ɗayan zangon nan biyu na alkawari da Allah ya yi na bannan guda za ku yi ta kuma zai yi rama. To idan zango na farko ya zo shi ne ula ba suna alaikum. za mu turo muku uli ba'asin shadidin ibadan na ɗaya daga cikin bayanmu ko kuma bayanmu amma bayi wa'yan mijiri bayi marasa imani marasa mutunci marasa tausayi za mu turo muku su uli ba'asin shadid ma'abuta ƙwarewa a wurin yaki da makamman yaki da abubuwa da yawa waɗanda wallahi ba a iya tinkarin ba ja su khilalar diya za su shiga kwararo-kwararo na baitul bigidi gidajen ku ne wurin kiyon dabbobin ku ne shagunan ku ne masarautar ku ne ma'aikatan nan ku ne jami'an tsaron ku ne eh oho to za su shiga hatta asibiti za su yi muku mugun yabanna shi ne ba za su da ziya kuma kamar da mufassire bai mahimmanla suka dubi wannan aya sun fitar da ma'anoninta a kan guda biyu cewa na farko wanda aka fara turo musu shi ne Ya jaluta ko in ka karanta tarihi mugun kafiri na mara imani kamar fir'auna yi, kuma yana da isasshen kayan fada me yasa to Allah ya yi musu haka suna musulmi kashe zakariya suka yi annabi zakariya suka kashe alaihi salatu salam. tun ana musu wa'azi suna suna kide-kide suna waka suna kowa ba su san wa'azi har suka kama ba annabin gaba ɗaya sun haka ce to kaga ba ka son wa'azi ma'ana ba ka son ka bi Allah ba ka son wani ya bi Allah ba ka son a ce wani su bi Allah to rashin kunyar ka yayi yawa kuma ga su musulmai ba suna kan musulunci wanda bala'i ya sami don haka aka turo musu wannan jalo ah, in ka bi sharhin tafasirai ulama rahimahumullah sun zo da fahimtocin su bau. domin akwai ko da rasul adhan ila ma'anin qur'an ka duba za ka ga Fassara da ya shi na farko fassara ne na sun kashe sha'awa sun kashe kuma harbiya Wa'annan duka mun karanta tare da ku a nan baya ko ina jin ba argun ne wa kafaina min jiki, fi rusul to karkashin kare wannan aya za ku ga cewa cikin manzannin da aka rubuta wurin akwai sha'awa akwai harbiya don haka sun kashe waɗannan amma shi Abdullahi bin Abbas radiyallahu an kin mas'udin da Imam al-Qasada radiyallahu anhum jami'an su sun tafi da cewa annabi da kariya ne suka suka kashe suna kashewa suka wayi gari bayan ta'addanci da bala'i da shan giya da iya shege da iskanci babu abin da suka yi cikin baitul maqdis ibadan ma sun bai kuma ga su musulmai sai da subhanahu wa ta'ala shi ko sai ya turo musu mara imani ne da su su sai da ya cika baitul maqdis da jini da gawa duka riyoyi da kuma da jini da biyan hada suka kone tamunan bai suka kone rumbunan suka kone gidajen gidajen kadi ba wannan abu ya yi kama da Najeriya. Najeriya muna zaune lafiya cikin aminci da kwanciyar hankali da walwala da arziki da wadata ke da

bisa ga a ce fadi ne yasa ake can wannan karfe ana yi shi ne babin tsakin tsakin sannan ka je makabartin ne mukaf a kasan musamman ta arewa dole yan bangar ke gadi da wasu masu gadi saboda masu zuwa suna tone gawa in mace ta a yi zina da ita gawa ba wani lokaci a yanke al'auranta a yanke mamanta a kwashe mata ciki a kwashe hanjin cikin da tana gawa wani lokaci a yanke kai to a tafi da shi ku diba ku ga yadda fitintinu a Najeriya wata arewa ba an kai kwaɗi cewa lokacin zaɓen tsaro ne ya kyau akwai wani babban mutum ya ce karu wannan da suka taru ko annabi muhammadu ya tawo sai ya ga wanda ka birge shi najeriya a yi wani ka je kano ka samu cikakken kaset da wannan na tsarika yi cin mutunci na ƙarshe ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je dariya shekaru ba da nisa ba alzazzaki ya yi fatawa shugaban yan shi'a cewa wannan ƙur'ani da muke karanta yanzu ba cikakken Qur'ani ba. Domin ya taho da daliri wa ja'a min aqsal madinati rajulun to wani rajul sai kaga ba san ma waye ba. Don haka wannan Qur'ani bai cika ba ya kamata ya fito da waye rajulun Haka fitintinu a Najeriya wani ya kamanta wani wa'azi da wani taro da aka yi Adamawa ya kamanta Alƙur'ani da Salatin Fati. A Najeriya ya ce kamar drone ne na ruwa da ya kwalba turai. A Najeriya kowan ku ya san da wani. A Najeriya wani fatawa a kan a ta saukawai cikin Ƙur'ani cikin saukawai a Najeriya nan arewa. Duk san da wani. a Nigeria, aka kama wani ya yi wanka bisa Ƙur'ani hizo fitin. don haka fitintinu da bala'o'i da rigingimu da zalunci da cin amana su suka dawo kai wallahi bari in gaya muku har cikin masallatai an kama wasu na a arewa cikin masallatai suna luwaɗi saboda su samu kuɗi an kama wasu suna zina a cikin masallaci ba ku gani tintino, ni da kai na gaya muku mun je gwadabawa an kawo mana qur'ani ni da kai na daga qur'ani wurin walima ni gwadawa mutane duk inda an da kalmar shahada cikin qur'ani na an tare da an rede wurin na an yanki duk inda aka sunan Allah ko wata kalma mai kama da ta tauhidi an rede ta duka a cikin Najeriya. Saboda haka, amma mutane har yanzu ga sun kasa gane bakin zare na yadda za a yi a magance fitintunan nan na kidnapper. Kafin Boko Haram ya zo, mai duguri sai ka yi lodi bayan isha'i zuwa Lagos. Bayan Boko Haram, ainihin suka zo iswa yanzu kuma akwai ansa in kaduna state da niger state wata kungiya ansa su ba su kashin mutane sai dai kidinafa da sojan najeriya da ɗan sanda shi suke kashewa kuma suna nan suna yawa suna kwana cikin daji suna tattare bibiyar da ƙasar mu yake an kama Qur'ani dage dage cikin dinin haila duka a Najeriya yasa subhanahu wa ta'ala yace da haral fasad fil bar wal bahr ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم ما كسبت أيدي الناس لعلهم سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر لا لا شيء والتسلق الزكي لا لا شيء والزمن لاهية هذا كايا fitintinu da kashe-kashe da gaba da kiyayya da rashin zaman lafiya subhanahu wa ta'ala ce ta bayyana a cikin kasa fil barri wal bahr in kana tafiya a tudu ta jirgin kasa ba ka zaune lafiya in kana tafiya ta mota arha arha in kan fito da dukiya za ka je banki kana cikin haɗari yahu yahu hatta akawun ɗinka baka zauna lafiya cikin gidan da ba a zauna kuma ba su zauna lafiya ba ma ba su zauna lafiya balle ƙananan yara marayu ana kashewa kun ga shekarun ji abin da ya faru sai yaro ne dan marayu saboda ta baki ya zo da adda ya daddace mace ya iya kashe wane ya sauke ta ya yaɗi ya kashe duk da dai ga bidiyon daddace ta ita ma da jiya ran mutum bai zama komi ba a cikin kasa yasa subhanahu wa ta'ala ya yi haka ne bai bi ga hun ba da ladhi don ya tattana ma mutane sashi ba duka ba sashen abin da kun ka aikata na miyagun ayyuka daga ciki akwai luwaɗi a cikin masallaci wannan na ciki da tozartar da ƙur'ani da wulaƙanta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kuma zai jarrabe ku da rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali kuma ya hana ku tunawa balle istighfari ya biyo baya balle a tuban mu Allah a bar laifuka a gyara a sauki ya biyo baya sai sai la'allahu yarji'un domin su dawo mu hanya su tuba mu yaƙi, mu maida musu kasar su yadda take to ba a ko tara gyarawa ba wani wuri qur'ani yace fala ma da suna zukiru bihi حتى إذا فرحوا وفإذا هم مبلسون subhanahu wa ta'ala yake falan ma na su ma bihi lokacin da mutane suka yi wasi da abin da ake wa wa'azi da shi yanzu in ka ɗauki garin nan yana ana tab zaki da cin mutunci da cin zarafi a kanmu ka duba facebook ka san wai mai laifin da muka yi ai da na ga wannan abin da nake to shi izala mun lalace kai yanzu risala ta ta isa misali ne na fani bai da sauki da hikima nice salatul ibrahimiyya shi ya fi zama mashahurin salati a duniya shi ya fi zama da daddan salati a duniya kenan shi ya kamata a yi magawa sallah da shi bisa ga salatin fati iya abin da na faɗa kenan amma ka buɗe ka ga cin mutuncin ta mutanen nan suka yi mana buɗe ka bi ba fesu na karanta da kai na na gani ba mu zaki su muka yi ba ba mu zaki inyaki ba ba mu zaki tijjani ba ba mu zaki dariƙa ba cewa muka yi salatu ibrahimiyya ya fi zama rajihin salati karɓaɗɗe domin shi ya dariƙa sun yi dare, haka ne fara nake ‘yan izala sun yadda ne, ‘yan shi'a sun yadda ne, masu gargajiya sun yadda ne, tun wani musulmi mai addini ya yarda da salatin ibrahimiyya salatin manzon Allah. Malikiya ta rubuta shi, Shafi'iyya ta rubuta shi, eh, mazhabar Imam Ahmad da mazhabar Imam Abu Hanifa tun an rubuta salatin ibrahimiyya. Muka ce shi ya fi cancanta a karanta shi ga sallar gawa don mamaci shi ya riga ya mutu ba abin da yake so face wanda astawa ba ya samu rahama Allah da gafara Allah shi dai na faɗin faɗi ba ban ce musu kagare ne ba ban ce musu kai ba ban zake su ba wanda ɗaita ne ba. kuma tun san abin da na faɗi gaskiya ne amma ce ka gani da masarautar mai gudan sun ka kai kara kuma kadiba alaƙa sun kai da mu wani zaman lafiya cikin garin nan amma ka dubi zakin da suka yi mu saboda haka za mu zauna mu yi shawara da majalisar koli duk wata ƙungiya wadda an da alaka da su irin ta wala wallahi sai mun duba mun ga mun amince a cigaba, in ba mu amince wallahi za mu dakata da in kuna da sun abu gero ne wallahi abubakar gero ba abu gero ba mun yi alaƙa ne da su saboda mu zauna lafiya a dinga fahimtar juna shi ne sau ba wai tsarin ƙungiyarmu ne a haka ba amma yanzu ni iri na wai a ce wai wanga misali dai lalacewa ta yanzu ta kai misalin ga na difasuwa har yi wai a ce wai bari a zage ni wai na kawo fitina ni gidan yari na wani sauna ne saboda haka lallai ƙungiyar mu ta zauna da su a tattauna a fitar da laifin da na yi a kawo shi bayyane a kawo da na zage ko in ya ce da ni ambata ko tijjani in na ambace shi ko baka muhammadu bakari cewa ni salatu ibrahimiyya ya riga su shekaru a duniya Ya abin da na faɗa wangana zai sa a gaya ba duniya da zaki da cin mutunci wanda kalma don ai an gama ya don an ga mun dawo ko da mun ka dawo wani ma ya yi ya ce wai ai ka tura kai ga ɗan ɗari kan kwanta gori don shi ba da gudunmuwa ga kwamitin marayu kuma ya su to shiri ne mai in na ce ma ɗan ɗari ga kwanta gori ka za a zancin na marayu marayun ga ƴan kwanta gori na ka ba da naka gudunmuwa don a yi musu sutura na sallah a ba su abinci na tuta mishi an na yi laifi da wani zai shiga a kan kuma wane ne ne sani dukkan sun ba mu hasu wa ba ko wani ban mutanen gari suka kawo min laifi suka ce waɗanda manyan mu ne na kwanta gora kuma ni nace musu farko da ku ba sai yan isala ba ko kiristan kwanta gora in yana iya tallafa ma marayu ko rubuta sunan shi ko bada numbar shi in kira shi in roƙe shi ya taimaka ‘ya'yan kuma da za ku ciyarwa dukkan su biyan ‘yan izala na? Sai ba dukkan su ‘yan izala ba ne, jama'a ne kawai aka kai kowace unguwa a ɗauko waɗanda iyayen karatu sun bar marayu a rubutu a kawo, shi ke su ba haka ba. Ba da nura ce ma ‘yan izala ba, da nura ce ta tallafa ma garin Kwantagora da Sudan da Niger State da Nigeria gaba ɗaya. Saboda haka, kar ku yi tsammani wai magana ta kare ko cikin aiki na ban zama in yi kasance sun social media wai laifin da sun kai sai postin shi an laifin su saboda haka shugaban malamai kai ne ta kasar wannan kwamiti ba shawara ba ne kwamon ne ka ce ka zauna ka tambaye su zagin da aka yi musu su kawo nasa dinki dukkan azumin nan na bana ba na bana ba duk shekarun da na yi na uku ka kawo ba ka kafin wanda na zagi in yaji ko na zagi tijjani ko na zagi dare ka kawo min in gani wanda kai ne sakataren wannan fami. saboda haka ku sani izala wallahi ta wuce wannan labo abin da ya samu ka dawo da wani system muka ɗauka cewa ai yanzu da mu zauna mu yi ta faɗa da iyanci mu yi ta faɗa da tijjani ba ku hikima mu zauna dai mu karantar da mutane gaskiya dai mai gane da ya gama gane don haka ya sa ni yanzu rabona daga cikin kasin na zaki wani wai ko na yi ma wani bakan magana mai suna tijjani ko iyanci kai wala ni na mamaki. kuma amma zakin da suka yi mana na da jiwon mu da suka yi ko ba haka to da sun bari kuma faɗa ne sai samu ma muka bari sun bari don haka ya shafa sun suwan mu duka ku saurara ko ina mu ma muka bari akwai wasu kujeri ma da aka bani na hajji na ce duk 'yan dari a argungo shugabanni a ba su ka gaji dukkan su ba wanda ban ba ku jira ya kuma ce wannan dari saboda tun da sun fahimci sun daina an samu fahimtar juna kowai ci gaba da karatu to a ce wai hadda wanga misali dai ina yanzu ban da iko in ce izala ta da dariƙa to izala ta da dariƙa wallahi wallahi ingiro wallahi ni na shi kai ai da ulama da ya zo ni ce na ulama wallahi ingiro ya lalace ni ni yanzu hannun ka damuwa wai an sakan ni taki ku samu kasusuwa na tsakanina da zarra a baka ku bincika ya muka karanta da sojojin Najeriya kafin siyasa ta dawo da siyasa ta dawo sai 'yan siyasa suka hana mada da wa'azi wani ma sai su bi mu mu sai wa'azi tare mun je wa'azi da AA Kuri yana gwamna a makera mun je da shi bargu mun je da shi wurare da yawa nan makon da gora mun zo da shi mun je da shi kakara mun je da shi bidda mun je da shi silata yarima mun zo da shi hannar kyau yana gwamna yarima Nan muka kwana da shi muka yi wa'azi wa'azin kasa ko kuma ta ranar da wani dan mata gora saboda haka sani babban fitinan nan na Najeriya mafitan ta ɗaya ne da mu da manyan mu wallahi mu koma ma Allah masu addini su tsaya ga hakikanin karantar suwan manzon Allah sallallahu alaihi dukkan mu mu taru mu tsaya ga abin annabi ya faɗi ko kuma abin da ya aikata ko kuma abin da an kai gaba gare waɗanda suna dukkan su balin isala suke bisa gare shi mai illa cikin mu'ammatin ya yi magana wadda ta saba mu hadisa a kawo mai aji ayi hadisi wadda kanta nan ga ko wadda hadisi yake dole ya dawo gyara ba shi ne muka biya ba malamin mu ba mu matuwa mu kiri shek abubakar ba mu gani wuya mu kiri shek abubakar ballantana a ce ko shugaban izala wa muke kira don haka yadda kun kaga ana zaune lafiyar nan ana dan da juna ana fahimtar juna ko haƙura a tafi haka nan masu sauraron wa'azin ku su saurara masu sauraron namu su saurara duk wanda ya gamsar da kai ko akwai dole ka dole na sai ka wani ya isa sai aya ta gaba yake sai Allah ya wa kana wa'adan mafula saboda haka wannan wani alƙawari ne abin aikatawa Allah ya ga take-taken ku lissafa mishi shi kuma ya maye muku da marasa imani su ɗanɗara muku zunuban don haka ba abin da an ƙasar mu Najeriya a yau banda koma mu Allah da mu gyara ɗabi'unmu da halayyarmu mu yi musulunci, ga tsakani da Allah ba bisa munafunci ba halar shi ke nan ƙasa za su zauna lafiya kuma duk jarabobin da mu a gani na kashe-kashe da rashin tsaro da fitintunu cikin rahama Allah kai shi ke shirya ba ko zai shiryar da su ko ya kawo hanya wanda mu dai za mu zauna lafiya amma matuƙar ba Allah an ka koma ma wallahi har yanzu akwai sauran da a ba makamman mu dai ba su ba su wadatarwa ga fushin Allah ba abin da ke wadatar da fushin Allah sai ku ba sai istighfar sai koma ma Allah subhanahu wa ta'ala wannan karo na farko kenan karo na biyu shine zamu bari lokaci na gaba wallahu a'lam sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala